domin tabbatar da nasarar gudanar da zaben hukumar zaɓe ta inec ta shirya da kuma gudanar da taro na masu ruwa da tsaki da suka hada da bangarorin jami'an tsaro shugabannin jam'iyyun siyasa da kuma 'yan jarida kwamishinan 'yan sanda mai kula da ayyukan zaɓe daga headquarter ofishin 'yan sanda a abuja ahmed ilyasu ya buƙaci 'yan siyasa da su ba da haɗin kai wa jami'an tsaro domin gudanar da aikin zaben cikin nasara. Zancen zaɓe da za a yi ba, muna kiran haɗin kan kowa da jami'an tsaro da duk wanda yake da hannu a cikin wannan zaɓe. Kuma kowa ya gargaɗi mabiyansa da waɗanda yake suna da mahimmanci a wannan zaɓe a bi doka. Idan aka kiyaye doka, insha Allahu za a yi abin nan cikin kwanciyar hankali da lumana. amma ba za mu yadda da wani wanda yake zai kawo tashin hankali ba ko zai zagon ƙasa wajen wannan zaɓe. jama'a hukumar zaɓen ta inec a jihar bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a muhammad yahaya salihu akwai ma'aikatan zaɓe guda dubu uku da za su yi aiki a rumfunan zaɓe guda dubu ɗaya da ɗari tara a zaɓen na gobe asabar in allah ya kai mu za a yi amfani da mutane kaman akalla mutum dubu uku tunda muna da rumfan zaɓe wajen dubu ɗaya da ɗari tara ko a takaicen takaitawa za a amfani da ma'aikata wadda ba zai gaza mutum dubu uku da ɗari biyar ba. To kamar daga wani lokaci zuwa wani lokaci ne za a fara wannan zaɓe? Za a fara zaɓen ne da karfe takwas na safe zuwa karfe hudu na yamma. Wasu daga cikin wakilan jam'iyyun siyasa da na zanta da su sun bayyana gamsuwa da kuma yin kira don tabbatar da gaskiya da kuma tura takardun zaɓe rumfunan zaɓen a kan lokaci. mahmud baba maji nnpp state secretary na ji daɗi kwarai da gaske yadda ita hukumar tsaro da ita hukumar zaɓe ta tara dukkanin masu ruwa da tsaki akan wannan hidima ta ta zaɓe kuma mu abin da dama muke bukata kenan daga ɓangaren jami'an tsaro to daga hukumar zaɓe abubuwan da muka yi la'akari da shi shine abin da mu muka gaya musu kan cewa ya zamana lallai kayan zaɓe ya samu halarta a kan lokaci ranar da za a yi zaɓe. Suna na salisu ahmad barau jami'ata ta green party of nigeria to alhamdulillah da farko zan yi godiya wa allah da ya sa har su jami'an eh, aikin zaɓe na ƙasa suka kira wannan taro ya yi kyau ina musu godiya kuma allah ya sa su zamanto masu adalci mu eh, jam'iyyun ah, wato na adawa muna da korafe-korafe musamman muna da tabbacin ko kuma muna zargin ana yawo ana sayan kuri'un mutane ana ɗaukan namban wato katin zaɓensu da nambansa da wurin zabensa zaben ana ba su kuɗi dubu biyar biyar kowa ya san wannan a jihar Bauchi. Shugaban 'yan jarida na jihar Bauchi Malam Ibrahim Muhammad Malam Goje ya buƙaci da a baiwa 'yan jarida dama na shiga ko'ina domin gudanar da ayyukansu. Amma na ji hankalin hukumomin da abin ya shafa musamman ita hukumar 'yan sanda da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa a nan jihar Bauchi. Sau da dama za ka ga lokacin da ake zaɓe yayin da 'yan jarida suka nemi shiga wani waje musamman ganin shi kwamishinan 'yan sanda ko ganin bangaren hukumar zaɓe sai kaga hakan ya musu wahala to wannan abu ne da gaskiya da ba zai haifar da tsami ido ba ya kamata daga farkon shirin har zuwa karshen lokacin da za a sanar da sakamakon zaɓe 'yan jarida ya zama suna da damar da za su iya kutsawa ko ina wurin da wato doka ta ba da umarni a shiga domin su samu sukunin ganin abin da yake faruwa kuma su gaya wa duniya abin da yake akwai jam'iyyun siyasa guda tara da za su fafata domin neman kujerar sanatan Bauchi ta Kudu. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.